DW darasin rayuwa. To jama'a barkanku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wannan shiri da za mu gabatar muku da shi na darasin rayuwa na wannan mako. kamar yadda aka saba al'ummar musulmi daga ko'ina cikin duniya na tunkarar shagulgulan sallar layya a 'yan kwanakin nan sai dai wani abin da watakila zai iya kasancewa a wannan karo na bazata shine ɗimbin mutanen da suka saba yin layya a wannan karo ba za su samu damar yin layyar ba yau ina layya ana magana ta ci da wani zaka ji ga nauyin iyali ga yara ga waye layya ba magana ta ba ta cikin lissafi to wani irin darasi za a koya game da waɗannan mutane ya ya kamata su tunkari ita wannan sallar to da mun tattaunawa akan wannan batu ta wayar tarho kai tsaye ina tare da alshek jabir mai hula ɗaya daga cikin shehunan malaman addinin musulunci da ke tarayyar najeriya alshek barka da wannan lokaci barka ka dai mala abdullahi to ni kuma ni ne abdullahi mamman amadu shek wai jama'a za su ji waɗanda suka saba yin layya sai gashi a wannan karo layyan tana karatowa ba rago ba samatarsa ba kuma alamun waɗanda suka saba tallafa musu ɗin a da eh, alamun cewa a bana ma za a yi da su shin wani yanayi suke kasancewa alshek ya kake ganin waɗannan mutanen to alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man layya dai ibada ce wadda Allah ya ɗora ma wanda yake da hali ibada ce wadda take nuna godiya ga Allah na ni'imomin da Allah ya yi mata kamar da Allah tabaraka ta'ala yake cewa fasalli li rabbika wanhar wasu malamai suna fassara shi da sallar idi da kuma suka da ake da yanka da ake yi don haka wanda yake da hali yake da zarafi Allah ya ɗora mishi ya yi layya amma wanda ba yarda Allah bai ɗora mai ba kamar aikin hajji ne liman istaqa ilayhi sabila sai wanda Allah ya hore ma duk wata ibada da ake da dukiya to sai in Allah ya hore maka dukiyan zakka sai in kana da dukiya aikin hajji sai in Allah ya hore maka hanya layya sai in Allah ya hore maka abin layya ka saba yi shekarun da suka wuce wannan shekaran baka da to wannan hakuri da zakai da tawakkali shi ma ibada ne akwai waɗanda ake ba wa kyauta kuma idan layya ta zo zaka ga an ba su kyautar raguna ko an ba su kyautar dabbobi waɗanda za su yanka haka domin su shiga su kasance cikin farin ciki sai dai ga dukkanin alamu a banan ma akwai da yawa waɗanda ba za su samu ba wani irin darasi ya kamata su koya ne akwai darasin cewa Allah shi yake bai wani lokaci yana bai wani lokaci kuma yana jarabtan bayan shi da babu da samu da rashi duk daga Allah ne zaka su koyi cewa su yi haƙuri su koyi cewa su yi haƙuri da wannan yanayi an saba bani kyautar rago bana ba a bani ba to kada fa in yi faɗa da wanda bai bani ba domin ɗan adam yana da wannan wani ya saba ne alkhairi bana kuma shi ma yana ji da kai ne za ka tsakaninka da Allah ka roƙi Allah abin layya idan Allah ya hore ma tsakaninka da shi ya baka ta wani hanya ya sa wani ya baka alhamdulillahi. Alshek yana da kyau mu saurari rahoto daga jihar Kano Najeriya game da waɗanda suke cikin irin wannan yanayi a halin yanzu. Duniya juyi juyi wai kwaɗo ya yi alkafura a cikin ruwan zafi wannan shine kusan furucin da mafi akasarin mutane ke yi dangane da layya. da yawan suna cewar sun ga darasin rayuwa yadda abin da suka fi karfi ya zo ya fi karfin su a saboda haka sallar bana dai mutane na cewar layyakan sai dai a jira shekarar baɗi ko abubuwa za su saisaita Badar alkasin magidanci ne da ya saba yanka saniya ko amale a kowace shekara domin yin layya, amma ya ce bana kam yana cikin masu jiran tsammani domin idan ana ta kai ya ce ba a yin ta kaya. Ai gaba ɗaya duk shugabanni sun rikita gaba ɗaya ƙasa da kuma jihohin ma gaba ɗaya. Don komai ya lalace. Dan ni da kake gani na yau kwana na kusan hamsin da biyar ban sai da komai ba. Yau ina layya ana magana ta ci ina za a samu layya yanzu ai wannan darasin ni ba zan taɓa manta da shi a rayuwata ta duniya ba domin tun da nake ban taɓa shiga masifar da ta kai wannan lokaci ba. Shi ma Musa Dauda da ya ce a bara ma da ƙyar ya kai domin kafizuru ya samu ya kayar. Amma fa bana ya ce ko kafuzurin ma babu alamarsa don haka ma yake cewar layyar bana dai sai dai a yi addu'a. Abin da baka taɓa gani bai gashi ya zo kanka. domin ban taba samun irin yanayi da bai zan ce na fidda rai ba zan yi ba irin wannan bana saboda matsin rayuwa da aka shiga kaga ya irin halin da aka shiga dai muna dole ne nan gaba in za ka ka san yadda za ka kai tanadi domin wannan abin ya zame maka darasi a rayuwarka domin ka shiga yanayin da baka taɓa zata ba Allah ne ya jarrabe mu kuma in Allah da Allah zai kawo mana sauki To shi ma dai Suleiman Badamasi cewa ya yi tsadar abinci da kuɗin haya su ne a gabansa. Don haka ko a lissafi baya saka batun layya domin ya fuskanci wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa a banan. Yanayin rayuwa, rayuwa ta tafi din da kake tunani ta fice wannan ta tafi sai dai haƙuri wallahi. Da wane za ka ji? Da shinkafa za ka ji? Gari fa dubu ɗaya. garin fatuwo da muke sai ɗari da tamanin to yanzu dubu ɗaya fa muke sayan shi masara da kake ganin ta da ɗari takwas da hamsin dawa 850 garin rogo dan wake da muke sai 120 to yanzu 850 hima ake sai da shi kaga da eh, za zaka ji ga nauyin iyali ga yara ga waye kunji kunji ga haya kawai dai ba a ci komi magana ba magana ta ba ta cikin lissafi galiban magidanta dai na ɗora alhakin koma bayan tattalin arzikin da suka samu a kan batun janye tallafin man fetur wanda suka ce ya zame musu autan fuka-fiki lalata abokin tashi wajen cika muradin su na samun cika sunnar layya a bana malamai dai na cewar dama ita layyar ba wajibi ba ce amma dai an so a yi idan mutum yana da hali don kuwa sunna ce mu wakada. To a gaida Nasiru Salisu zango wakilinmu da ke jihar Kanan tarayyar Najeriya Alshek shin akwai abubuwan da ya kamata shi mai layya ya kiyaye ne Eh na farko ya kamata ya kiyaye don Allah ake layya Allah ya ce lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum da jinin dabbar da naman ba zai samu Allah ba takawa da tsoron Allah shi zai samu ana yi ne saboda Allah idan ka yi layya ko kana da dukiya ko baka da korance za ka yi komai idan ka yi domin 'ya'yanka su samu nama to babu lada baka yi saboda Allah ba kuma aikin kai na haɗa yi kwarai da gaske don haka abu na farko duk mai layya ya san cewa yana layya ne saboda Allah abu na biyu mai layya ya kamata ya san cewa gode ma Allah da ni'ima Allah ne kamar yadda muka ce wanda ba shi da kada ya tilasta kai ne ya da kai ne to shi kuma wanda adda ya tabbata cewa ya yi kuma ya yi da yawa domin a raba ma talakawan nan da ba su da nama annabi sallallahu alaihi wa sallam a hajjatul wada ya soke raƙumi ɗari ya soke raƙumi ɗari ya soke wasu ya ba sayyidina ali bin abi talib wasu ya soke ya soke mai sauran kaga wannan yana nuna cewa duk da aka yi da naman aka raba ma jama'a yau komi kuɗin ka in ka ce za soke raƙumi ɗari za a ce a'a saboda kaza a'a in don Allah za ka yi kayi kayi ma jama'a talakawa su samu marayu su samu duk fa naman nan da ake rabu na layyafa akwai wasu saboda su saboda ba dauke su da muhimmanci a cikin al'umma ba ba a ko kai musu sadaka. To na gode shek sai wani jikon kenan a yi sallah lafiya. Na gode malam assalamu alaikum. Sheikh Jabir mai hula kenan wani malamin addinin musulunci a tarayyar Najeriya yanzu kuma lokaci ya na labari na. Eh ni ne Abdu Mamman. kade eh bare na samu na yi laye har na ma samu guda biyu na yanka a banar ma ban sare ba yanzu ban kama ko jigo bin gina ba na ɗarmiya ko igiya ban saya ba a yanzu wannan kwanan da ya zamanto kaɗan wallahi bin sare ba tunda bara ma sauran sati guda da kwana bakwai ya rage a yi layya allah ubangiji ya mun dalili ya sama mun abin yanka har guda biyu na yanka da ikon allah to a yanzu baka da komi wallahi yanzu dai ban yi tanadin komi ba kuma amma ban hudda tsammani ba insha Allah wani darasi ka ɗauka ganin bara tuniyar haka kana da rago e darasin da na ɗauka na san inna ma amurahu iza arada shay'a nan ya kulul hukum fa abin da Allah ya ce zamana zai zamana na san dai in Allah ya sa zan yi layya insha Allah ban makawa sai na yi ta Allah zai min dalilin samun abun da zan yanka insha Allah ban na sarewa ina tawakkali ga Allah To da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci a madadin ɗaukacin abokan aiki na da suka taimaka na gabatar muku da shi Abdullahi Mamman Ahmadu ke cewa da ku ku kasance lafiya da ganin sashen Hausa na DW. Aisha gulgullan sallah lafiya.